Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama a birnin Yame na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya ji yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Sarfil Hashim Gumel tare da ni Amina Bahari Auna. kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu nishaɗi da dai sauransu a yau sha ɗaya ga watan maris na shekarar ɗaya filin namu na nishaɗin wasanni ne wasannin hausa na gargajiya sarki sarfilu ka ce da yau akwai labari kwarai kuwa amina a cikin shirin namu na yau wakilin sashen hausa ya tuntuɓi 'yan wasan gargajiya da kuma wasu masu kallo domin jin irin tasirin da wasan gargajiya musamman ma na dambe ko na kokowa ke yi ga rayuwar al'umma ta bangaren nishadi sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu lallai ka ce daidai yau duk makasa kunne mu saurari shirin yau da gobe Masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya birnin Kumasi a ƙasar Ghana. Inda wakilin sashen Hausa Hamza Adams ya fara tattaro mana bayanai akan tarihin wasan gargajiya na Malam Bahaushe. Wato wasan dambe daga bakon da zai gabatar mana da kansa. a sunana Ahmed Adam wanda ake ma cewa Amadu Young Life. To ni dai babban latani ne babban latanin Bahaushe sai dai mu a Hausa mun rike mun rike mun rabu da filatancin mun koma Hausawan mu. Don kaga yanzu akwai Hausa Fulani to inda muka tsaya kenan. Mana Ahmed ko za ka iya ba mu dan gajeren tarihi na sabuwa na Malam Bahaushe a nan kasan Ghana don saboda mun samu labarin ba ma yanzu aka fara ba an fara tun wasu shekaru aru-aru da suka gabata. Eh a lokacin da aka fara dambe muna zuwa kallon dambe nan ga akwadabon lokacin akwai 'yan alaru masu aza ainihin kwatukuna wanda ake ce ma buhuwa nan ga kasuwa asuwasi kuma muna samun bakin hausawa muna samun kuma bakin hausawan nan kala biyu ne akwai hausawa da ke 'yan najeriya akwai hausawa da ke 'yan nijar wanda muke ce ma adarawa to suna iya tasowa rundunan su 'yan kokuwan wanda ake ce ma zabuwa muna da kokuwa a hausan kano muna da zabuwa a hausan mu kuma na nijar sa'an nan muna da dambe a hausa jumla shine box 60 to lokacin da ake yi na nan kuma shi yana da tasiri domin tasowa suke musamman komin su nasu na gargajiya ne a wajen damben ma fatu ne suke daurawa kamar ainihin bante su wayanda ke tasowa daga nidar su abin da ke kawo su kenan dambe da yake kawo su nan abin da ke kawo su kenan suna zuwa da makaɗansu da komai ba don sun zo don wani sana'a bai sai da su zo don kokuwa amma wayanda ke nan hausawan mu da ke nan su suna nan kasuwa wasu lokacin kasuwa wasu na kasuwa wasu. masu ɗaukan buhuhuwan masaran suna da jarumi wanda ake ce ma jaki kai kanka ka gan shi ka san jaki ne sa'annan su kuma hausawan wanda ke fitowa Nijar suna zuwa an akwai bade akwai umma ali akwai azzahidu akwai umaru suna nan haka haka kai kanka da ka gansu ka san dambe kawo su. Wato katin mazaje kenan. Eh karta ne sosai kuma sun nuna akwai lokacin da wani ya yi kirari ya kirari ya nuna wani ice sai da reshen icen ya karye ya faɗo da mutane. Ni bisa ga ido na aka yi wannan lamarin. To saboda shi akwai tasiri yana da ban sha'awa zabarmawa suna shiga ciki har ya dace ana kari ana sa kuɗi ciki ana ma ainihin masu kokuwan kyauta ni kakata wanda ake ce ma a aburoshu gidanta ne gidan da suke sauka nan ga ababu batu bayan masallacin malam dudu to nan ne masaukin su sannan akwai ni baba da muke shi baba iddar shi kuma yana nan wajen toiletin gidan adakawa shi kuma nan yake nan kuma adarawan su wasun su suke sauka in an yi kokuwan an taso da daddare sai zo su hasa wasan gargajiya ana kiɗi ana ruwa kala daban-daban to kaji yanda yake kenan wannan lamarin ya faru wurin 1960 something tun ba a yi koran baki kasan nan ba to saboda shi yana da ban sha'awa amma wanda yanzu naga ana yi bai dace da wa'anda ake yi wancan ba domin na yanzu sun bar gargajiya a daɗin nan in ka ga ainihin tufafin kayan da suke sawa na kokuwa da ainihin damtsin su da kai kanka ka san wannan ainihin abin da ya kawo su kenan suke yi to alhaji amadu eh, ka ce wanda ake yi yanzu ya bambanta da wanda ake yi a da kuma eh, ka san eh, gana ga akwai Hausawa sosai waɗanda aka haife su a nan Ghana haka zalika kuma waɗanda suke fitowa daga wato tarayyar Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar duka suna zuwa nan. An fara zafafa wannan gasa na gargajiyan Hausawa a nan birnin Kumashi. Eh, wani shawara ne don saboda mun samu tattaunawa da wasu matasan Hausawan da suke wannan wato kokuwan sun bayyana cewa ba su da ainihin isasshen fili da suke wannan wasan mafi yawancin lokaci haka jama'a masu kallo suka zo ba su samun guri su kalla da kuma dai wasu ƙananan kalubale haka da suke fuskanta wani shawara za ka bayar domin ganin an inganta wannan wasan. malam hanza duk lamari yanzu bai tafiya sai da kuɗi kamata ne mu samu ainihin waɗanda za su ɗauki nauyin wannan lamarin waɗanda za su ɗauka nan su ɗauka kamar dai za su dai zuba kuɗinsu ne haka amma in amfani ya zo da su za a ci saboda ainihin na Nijar da kanshi an fara da wasu da ake ce musu kadade da langa-langa duk wanda ya san cikin sistis ya san wayannan masu damben ya har ya kai munzilin an zo ana ba mutum takobi yanzu har gida mutum na samu amma irin wannan aka fara ta gargajiyan kamar an yi ba za a yi ba amma da yake an samu sponsor to sai abin ya kawo ci gaba yanzu sponsor nan da za mu samu sai an samu mana fili inda za a rinka zuwa ana kallo a iya yi ana kallo in aka yi ra'ayi da yawa to lokacin da a iya zuwa ma a killace wurin nan ko da kuɗi ne ake biya ana shiga za a samu amfani daga ciki mawuyacin abin shine mu samu sponsor shine amma in an samu sponsor za a ci amfani kuma za a zai kawo muna zai sa mu tuna da wasu al'adunmu na gargajiya da muka bar su eh malam hanza in za ka yi gida sai ka fara fidda harsashin gidan sa'an nan ka san ga abin da za ka kashe ma gida mu sai mun ɗauko abin da kanmu in ya so mu samun tushe to nan ne za mu iya mu nemo wasunsu daga ciki amma yanzu su ba su san abin da muke ciki ba muka san al'adunmu in muka riga muka fara gabatar da wannan al'adan ya fara bayyana wannan maganan da kake tambaya na kada ya baka mamaki ka je salga yanzu haka salga su ma sun fara yau da suka fara bai fi bakwai biyu ba irin wannan a tuna da gargajiya duk mun riga mun zama abin da muka zama yanzu ka tambayi wani gargajiyan shi. Amma daga nan birnin kuma an fara shekara biyar ke. Eh na san da haka. Na san da haka amma rashin samun tallafi sai sa kaga abin bai yi wanzu haka ba. To amma inda za a samu tallafi to sai a rinka buga gangami ko da gidan rediyo ne sai ana sanarwa yau ana kokuwa jama'a ku zo kallo. To kaga daga wannan zai kwadaita ma mutane abinda su ma zai sa musu kyashin koko son abin cikin ransu. To akwai su Hausawa daga nan Ghana da eh, suka eh, nuna kwaɗin da su ma suna so da su share ka cikin wannan wato gasan. Amma eh, Hausawan Najeriya da na Nijar da suke shirya wasan suna ganin ba su san ainihin ka'idodin wannan ainihin wasa ba baka ganin cewa kasancewa za a iya a bar wasu daga gefe Eh, a ci gaba da yin wasan ba tare da su ba zai iya kawo cikas cikin wannan tafiya ko dai ya kamata a horas da su ne ya su ma shi sharaka ai ko a can da ake yi ba a soma ba sai tare da su waɗanda suka fito daga can suka zo suka soma abin da abin ya samu ginshiki sai 'yan ƙasa kuma waɗanda ke mu kamar mu na nan gana sai aka shiga ciki to da yawan mu ba su san zabuwa ba da yawa ba su san zabuwa ba kaga akwai zabuwa akwai sharo wanda yake ma wani kace mai ga sharo bai san sharo ba wannan kuma wasa ce ta fulani in ka gani sai ka yi mamaki domin za ka ga mutum ya daga a wazan shi ana rabka mai bulala ba ma bulala ba ne gora ake cewa wanda ku kuke ce mai sanda mu gora muke cewa sanda daban gora daban to saboda shi in aka samu haka daga nan za mu samu tallafi daga cikin mutanen ƙasa wanda za su yi kwaɗai sun yaso sai a gabatar da wannan lamarin muna dai fatan allah ya sa abin ya yi armashi to shi ne masha Allah eh, mala Ahmed muna godiya kwarai da ka samu dama muka tattauna da kai. sakala sanin Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu ci gaba da shirin bar mu dan numfasa ku shakata da wannan waka. Yeah. sun je gidan aure sun dawo waɗansu mata sun je gidan aure sun komo auren dole ne auren kama ne auren fada ne auren kishi ne waɗansu mata sun je gidan aure sun dawo waɗansu mata sun je gidan aure sun komo ila yau Hamza bai yi nisa ba. Domin ya tuntuɓi wasu 'yan wasan domin jin yadda suke tafiyar da al'amura. Eh, ya sunanka daga ina ka fito a tarayyar Najeriya eh, wa'adin eh, shekara nawa ka kwashe kana nan kasan Ghana. A tagace na kai shekara sha biyar da ina zama Ghana insha Allah kuma na fito so Sokoto ne tangaza local government masallaci gwangwano. Ya sunanka baka haɗi sunanka ba. Ya su tune sallaci gwangwano local government masallaci gwangwano. Wani irin wasa ne haka na gargajiya na malam Bahaushe kuke yi a nan birnin Kumasi. To muna kokowa ne kokowa kuma Allah ya sa an santa dai ta Hausa ce kuma wasa na na gargajiya cikin al'adun Hausa. A gaskiya yadda muke tsara shi yana ba kowa shawa dan mun aza shi ana taro sosai saboda ma ba mu samu daurin gindina ba da muna son mu yi shi babban fili ne ana iya ana duk ana karɓar kuɗi kamar yadda ake shiga gidan dambe haka Najeriya da aka irin Lagos Ibadan duka arewacin Najeriya ana yin shi duka sati ana shiga mai irin wani tusi di haka al misali kuɗin shiga ko wani mutum guda to nan ba mu samu yadda muke son mu yi abin ba amma muna da fatan Allah su muna rarrahe in Allah ya samu kai karfi muna ganin mun tuwa su kan wannan lamari eh, kacin Allah ya da kuka karfi kuna da wani kalubale ne da kuke fuskanta wurin hassasa wannan wato wasa na gargajiya na malam Bahaushe anan?" nan insha Allah nan muna nan muna tattauna kan da abin zai yi karfi mu samu manya su daure muna gindi ko da wani fili mu samu gine irin wanda ake Cote da sauran Niger da sauran kuma Najeriya na ga wani dan gajeren fili ne haka kuke wannan gasan shin kun tuntubi manya wasu manya ne kuka tuntubi sun amince sun ba ku ainihin fili da ku aiwatar da wannan taro ko dai baku yunkura ba tukuna a yanzu dai ba mu da yunkura ba filin wani ne muke aro muna haya ne muna dan yin wannan wasan na mu duba tun wani lokaci ne kuka fara ainihin wannan wato gasa eh, ya kwashi shekaru nawa yau ya kai shekara fudu kenan sai me ya taba zukatan ku yasa kuka hasasa wannan wato wasa na malam bahaushe to murna ce ta zaka ta auren wani dan uwanmu daga nan sai muka ce zai yi aure kuma kuma ainihin shi ma dan kasa ne muka ce to zai aure za mu fara wannan wasa da gare shi sannan kuma muka gayyaci makiɗa muka gayyaci yan kokowa kuma sai abin muka samu karfin gwiwa mu da Nijar muka haɗu muna wannan wasa na fahimta Hausawan wato tarayyar Najeriya da kuma Hausawan Ghana wanda an haife su a Ghana da kuma Hausawan jamhuriyar Nijar aka haɗa kai ga baki da aka yi wannan wato wasan ko ba haka ba haka ne gaskiya dan a takaice yanzu ma abin da ke gudana hatta da yan kasan ma wanda ba su iya ba suna zakuwa suna wannan abun ya ba sha suna sun su ya muna da hana hana saboda kasan mutum bai san dokokin abu abu bai yiwa ka sa shi abin wani ana aya aka da shi shi me yasa abin fara saboda shi muna yi na mu mu mu koya da abin ya zaka mun mu sai ta mu me kuke sa ran ku cin nan zuwa gaba kan wannan wasa na gargajiya na malam Bahaushe to a gaskiya muna son in Allah ya yarda mu dai mun ka samu muna son ta girma yadda duniya za ta ganta muna ma muna cikin masu wannan daukaka wannan wasan bari in zo kan wato eh, bawon Allah da ke tare da ni a nan shi malam Bahaushe ne a mahaififin Ghana iya sunanka eh, sa'annan ya kaji da wannan batun wasa na gargajiya da da ake yi daga nan ga birnin Kumasi. Da muka fara shi ainihi dai zan yi aure ne muka ce to bari mu fara mu gani to da muka fara Allah ya sa zasan kuma ya ci gaba dan tun lokacin da na yi aure alal misali kamar shekara biyar kenan tun lokacin wanda ya haifu wanda ya yi wani wani harka dai ta zo muna duka muna ma'aza wannan wasan to tun lokacin muke wannan wasan kuma wannan wasan yana yana da ban sha'awa kowa na yabon wannan zaka kwatanta wato eh, dangantaka tsakanin malam bahaushe tarayyar Najeriya da ya so aiwatar da sana'a domin samun abin rufe asiri tare da wanda an haife sa a nan kasan Ghana kasancewa kai haifefin kasan Ghana ne kuma kai malam Bahaushe. To ni dai gaskiya haifefin Ghana ne amma me tun ina karami baba na yake da ni Najeriya Najeriya na girma na yi komi na yi wayo na yi karatu na yi komi amma ni haifefin Ghana ne. Amma na mutumin yan Ghana ne amma baba ne mutumin Najeriya amma ni da hausawan ne muke lamuran mu ko washe kuma lamuran da muke yi lamuran na ba mutane shawa kuma muna son ci gaba kan wannan lamarin shin akwai wani kalubale da eh, yiwuwar shi dan uwan naka eh, Alhaji Ilyasu bai iya ya faɗa ba da kai ma za kara ƙara kan wato wannan eh, gasa na kokowa da kuke yi eh abin da zan shi shine kamar yadda shi yake faɗi muna son taimako a game ga wannan lamari muna son lamarin ya je gaba sannan kamar yadda shi ya faɗa faɗa wurin wasan mu nan abin mu samu ci gaba ne muna son mu samu wuri da ya fi wannan saboda mu ci gaba da lamarin ya je gaba. To ga wani ɗaya daga cikin wannan da wato eh, tsayayye namiji ne sosai daga cikin masu kokowa. Ya, ya sunan ka kai ma kana cikin wanda suke share ka cikin wannan kokowa? Eh, insha Allah sunan na Ibrahim. So nan gari na zo bai jima ba ko ba gaskiya ba amma wurin nan duka ina yin wasan ne. Da na zo kuma na tare yan wana na yi so abin nan ya bani sha'awa ni kuma ina yi. So yanzu inda muke yin wasan sannan ya mu na kankani inda mu muke wasanni ya yayan mu kankani inda ya mun samu ne a taimaka muna ma muna so babban fili da damu mu samu duka san shi mu yi wasan eh. Ya kaji da wasan da kuke yi a nan Za ka kwatanta da wanda kuke a tarayyar Najeriya? To gaskiya wanda muke yi nan da wanda muke yi Najeriya nan kamar duka guda ne saboda mi. Najeriya da muke nan muna haduwa kamar mu da 'yan Nijar ko haka 'yan wani kasa dai. Sunan kuma haka nan nune. Muna haduwa mu mu Hausa shi mu yi shi. kamar kai a yi shi country da kanti shi muna yin shi hakan eh haka muke shi kunan a tun lokacin da aka fara eh, wannan wato kokuwa da ake yi eh, nasarori nawa ka cimma to gaskiya na cimma nasarori sosai na cimma nasarori sosai dan da aka fara nan dai na fuskanci kalubale ciki amma yanzu dai alhamdulillah yana yi kadan kadan insha Allah shi kuma kokuwa haka ne ka kayar a kayar ka ka kayar a kayar ka ciki ba fushi shi kuwa ne wasan gargajiya ke. Me za ka faɗa wa al'umman tarayyar Najeriya da sassa daban-daban na haɗin duniya wa hasatan anan Afirka ta yamma bisa irin wato wannan wasa na Hausawa da kuke yi a nan eh, birnin kuma sun jihar Ashanti a Ghana domin an kulla ya karkato kan irin yadda eh, ake samun wato eh, karfin dangantaka da fahimtar juna tsakanin al'umman Hausawa da kuma al'umman ƙasan Ghana wa hasatan birnin kuma. To gaskiya abin da ni nake fata yanzu Da hali manya su duba muna san hannu mu samu wani fili haka wanda duka sande mu ya mu yi wasan nan eh magana na ke to ga dai eh, alkalin eh, wasa ya salamu alaikum wa alaikum assalam rahmatullah kai ne alkalin eh, wasa da ake yi daga nan ko ba haka ba insha Allah ah, ya ka daga wato ah, ina ka fito a tarayyar Najeriya sunan Saidu Ali wasu kalubale ne ke tattare da ku cikin wannan shiri da kuke yi ah, na wato wasa na gargajiya To a takaici dai muna yin shi cikin jin daɗi kuma cikin nishaɗi. A takaici kuma muna samun maganganu dai ga sunan daban-daban saboda ba a fahimtar juna. Kaga mu duka Nijar, Najeriya duka mun zama guda. Amma muna samun maganganu maganganu ga sunan fakwas ba mu fahimta da juna. Ka fahimta wanda ya fito Najeriya, Nijar duka uwa ɗaya uba ɗaya ne. Amma muna samun tacce-tacce Na fahimta a daidai lokacin da ake wannan kokuwa kenan ko kasancewa kai alkali ne eh, akan iya samun matsala matsala haka yiwuwar eh, ana ganin da ya kamata Eh, ka baiwa bangare kaza dama in baka bata ba sai ya janyo kananan magana ko ba nan kenan ka gane ko wani yana son a bangaren shi ya yi win abin kuma gem ne abu ne kamar ya danganci a nura cikin ruwa mai rabo kan dauka ka fahimta ka ba wanga winin baka ba wanga ba wanga kamar ya ga laifin ka ko menene kana yin shi tsakani da Allah dan ni na taba wasa kuma ni mai wasan gargajiya ne kuma ina son wasan gargajiya a takaice masha Allah kuna da kalubale da kuke fuskanta tsakanin ku da al'umman Ghana kan wannan wasa da kuke yi na kasancewa kuma ko al'umman tarayyar Najeriya masu zama a nan kasan Ghana akwai wani tsangwama haka da kuke fuskanta bisa wannan gargajiya da kuke gaskiya takaice ba mu da wani problem tsakanin mu da su muna yin sun muka zo muna wasa su ma sun yi su zo muna dariya dariya muna muna muna jin daɗi tsakanin mu da su ba wani problem tsakanin mu muke samu tsakanin mu dan wani ta ma sun yi su tambaye mu yaushe za a yi yaushe za a yi muka ce to abu ya danganci maybe aure ko suna ko kuma sallah hakan ga mun ya mu yi abin mu amma ba mu samu wani problem tsakanin mu da su ka fahimta eh, wani sako ne zaka bai wa ainihin al'umman Hausawa waɗanda suke sassa daban-daban na faɗin duniya wa hasatan a nan Afirka ta yamma? Eh to abin da zan ba su sako ina son a takaice mu duka mu zama tsintsiya mu ɗaurin ku ɗaya ba faɗa ba zagi dan wanka ya ma laifi don Allah ka roƙe shi gafara shi ma laifi ka roƙe shi gafara ba faɗa ba zagi mu duka mun riga mun zama guda tsintsiya mu ɗaurin ku ɗaya ka gane kuma ina jin daɗin a misali mu da muka fito Najeriya jan ne duka uwa ɗaya uba ɗaya ne ba wani bambanci mu duka Hausawa ne bahaushe sunan shi haushe zai baka da wani langwai daban sunan ka bahaushe ka fahimta to jama'a masu sauraro anan muka karshen uh, shirin na ko hamza na muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh madalla yanzu kuma sai ta bakin jama'a masu sha'awar shiga wannan wasa. Sosai ko wallahi na dima mai sami farko amma wallahi wannan zaba muna so sosai don ni yanzu kama ina da burin a ce ina ciki. don na ma je na tambaye shi alkalin wasan ya ce min kamar ba zan yi shiga ciwo da ban san dokokin wannan wasa an ce mai a ah, ina ji da karfi ganin matashi ai kamata a ce ni ma an sani don wannan wanda ma nake kallon shi yanzu haka ina ga na karfin shi na iya amma ce min wai akwai dokoki da dai za a ba mu anya mu koyi wallahi da mun shiga cikin gida. wayan yan Ghana ko eh, sosai wallahi mu yanga Ghana dan muna so sosai wallahi dan da muna kallon shi a can kan TV ne amma tun da yanzu ana yi gaban muna kallo kaga muna da shawara ce mun yi wani wallahi eh, mai gida ya sunanka eh, zabuwa da ake yi na hausawa daga goro ya kaga ainihin wannan zabuwa kana gani ya kamata a ci gaba da yi a fada da wannan ainihin wasa na gargajiya nan ghana to assalamu alaikum da fari da sunana baba na gida to gaskiya zabuwan da ake yi a wannan wuri goro kasan ghana gaskiya da na zo na duba wasan gaskiya ya burge ni ina shawo ma a ce na yi wannan wasa amma ka ce wai mu yan gana ba mu san kan tsarin wasan ba sun ce ai fada ne in dai fada ne a yi zabuwa a yardan wa kasa kai ma kai ka bawa da wanka kasa shi ma buga kasa yi mun mun ta ce mana shi mun bi dokoki kuma shi mun zo mun zauna gwada mana ka'idan wasan da sa muna fatan mu ma yan Ghana mu yufi matasa da muka zo yanzu yanzu aka da mu organize kanmu domin mu ma mu san dokokin wasan domin mu ma muna burin a ce mu 'yan gane mu da kanmu mu yi wannan wasa insha Allah kuma yau dan salamu a mai gida sunanka sunana Abbas Ali ka san da labarin zabuwa da ake yi a nan birnin Kumasi ban san da zama shi ba ban na gani dai yana gwadawa kan TV ko kuma na gwada wannan samun tamin' zama na duba don yana min kyau kisa in aka kawo shi nan ga ainihin matsonin ko zaka ji daɗi kenan ku. O da kullum na, na samu tamin jin duba sosai don yana min kyau. Za ka ma ba san man da ake bani. o da na ta zo na duba. Isa wannan wasan ni na min kyau. Kuma ya fi ma samu wasu matasan da suke shawon yin ya guda musu yadda ake yi. Salamu alaikum. To jama'a masu sauraro anan muka karshen shirin ni ne ko Hamza na muku fatan alkhairi. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafin mu leƙa ƙarshen shirin bari mu leƙa filin mu Wannan satin ma muna tare da malama rukayya inda za ta gabatar mana da wani girki sauƙaƙaƙe yau ne ta ce mana walahan ko in ce makani. shi ma akwai hanyoyin da ake iya sarrafa shi fiye da wanda muke dafawa kawai a ci. Malama rukayya me muke da shi wannan satin kuma ya ake sarrafawa? Assalamu alaikum masu sauraro. Yau dai za mu yi alalan walaha ne. Eh? eh alala fa da kika sani. Alala kuma wani bi zan ce miki sai dai ba za a haɗa su a lafiya ba amma har yafi na wake da kika sani daɗi da garɗi. To, mu yadda ake wannan al'amari. To, da farko dai in za ki yi alalan walaha kina buƙatar ita da kanta walahan ko makani ko gwaza kamar yadda ake cewa. Ana buƙatar man gyaɗa. kina bukatan attarugu hmm. kina bukatan albasa kina bukatan gishiri kayan ɗanɗano sai kuma in kina da ra'ayi kwai za ki sa kifi kike so ki sa hmm. nama ne wannan abubuwa da na kira miki duk zaɓi ne da kuma daidai aljihunki yauwa da farko dai za ki samu walahanki ki wanke ta ki tsaftace ta ki fere ki ajiye waje daya watan ɗanyen ta za da zaki fere ta hmm. sai ki zo ki samu kayan miyan nan naki watan da albasa da attarugu sai ki jajjaga su ba a san ruwa a kayan miya eh ba a san ruwa shi tarugu ki sa daidai yanda yake so kin san wani yana son shi da yaji wani baya son abu da yaji eh, to zaɓin ki ne wannan to sai ki zo ki samu walahan ki sai ki nemi abun gurza abun goga kubewa eh. greta kenan sai ki cire kin san akwai inda yake da kaman yau'i kaman doya ne akwai inda zaki cire saman shi to wannan wajen zaki cire sai ki zauna ki goge ta dukka zaki goge idan ta gugu zaki ganta kaman yadda ake goga doya in za a yi kosan doya to sai ki zo ki zuba wa'annan kayayyaki a ciki ba a sa mishi ruwa sai ki haɗa in ya haɗu, idan za ki sa ɗanyen kwai ne to sai ki fasa kwanki kamar walaha guda shida zuwa takwas madaidaita kwai mm. ɗaya ya isa sai ki zuba kwanki ki juya ki juya ki juya abin da isa ba a sa ruwa saboda idan kika sa man gyada zai tsinke da yawa to shi ma man gyada ai kin ga kamar wani abu ne na ruwa eh. abu ne ruwa to sai ki dan auna man gyadan ki kamar rabin gwangwani wato gwangwanin tumatir na da eh. to kamar shi kai ya cika sai ki zuba shi ma ki motsa shi ki juya wato shine kamar dai ruwan kenan yawwa to sai ki zo ki samu dama kin ɗora ruwa akan wuta mm. yana tafasa sai ki zo kina gaya muku duk sanda za ka yi alale ya zanto ruwan kana kan wuta mm. sai ki ɗauko in leda ce sai ki fara zubawa kina kullewa kina sakawa. Malama wurin mai da ki baya. Eh. Wa'annan duk kayayyakin da kika ce a hada duk a su suke. Duk a ɗanyi haka zaki hada shi. Haka. tassa ka zaki haɗa su. To kin yi magana akan nama kifi ko kuma kwai a wani lokaci ya kamata a sawa nan. To idan dafaffen kwai zaki sa mm. to zaki yanyanka shi sanda zaki dinga wannan ɗin shi sanda zaki dinga kullawa idan kuma nama ne dama ai sai ya tafasa ya nuna yayi ban da ruwan nama kake sa ruwan nama naman mm. kawai zaki dan jajjaga shi ki wannan ɗin shi ki zuba a ciki in ma kifi ne dai zaki cire kaya ki gyare shi ki buge shi sannan ki zuba shi a ciki to sai ki dinga kulla wannan alala kina sakawa kina kulla wannan alala kina sakawa har mm. sai ya kare mm. sai ki mai da murfi ki rufe wallahi malama binta idan kika ji kanshi ya fara buɗe ki in dai kin taba cin walaha da faffa mm. kin ji gardin to haka zaki ji gardin wannan alala kuma abun mamaki kanshin ma da zaki ji yana baki mm. zaki dauka alalan wake ne kuma yanda ake cin alala da kowane irin mahaɗi shi ma na alala wato zan iya rangula da yaji na da mai na a gefe sosai wajen iya shan shi da kamu ko sosai sosai ko haka wannan to kuma wannan irin abincin na rana ne ko na dare ko na safe ko yaushe shi abinci ya danganta da yadda ka ɗauke shi za ki iya yin karin kumallo da shi watan da kamu kisha. sha yauwa za kuma ki iya yin shi da rana ku ci ku dan samu wani dan abun korawa na drink kina kina sha da shi kuma za iya taron baki da shi wanda kwarai da gaskiya za iya taron bakin ki da shi za su rasa meye wannan ki yi musu malama Fatima kin ga yan uwanmu na karkara sun ƙara samun wani da baya za su yi ga wannan wato makani ko a ce eh, gwaza ko walaha sosai sannan na birni kuma sun gane cewa akwai hanyoyin da za a bi a sarrafa wannan shi kayan amfanin gona sosai gaskiya na ƙwarar da na tabbatar muke sai na gwada To alaba da sa. A ah, da kyar Amina ma ba za ka dandana wannan ba. To shi kenan. Malama mun gode. Ito ne na. masu saurare abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na da ya taya na gabatarwa wato sarfilu hashim gumel da daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a kasance lafiya. Amurka yau ta tantance. da malala